a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 13 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Birtaniya na karɓar bakuncin shugaban Amurka wanda isa birnin London a jiya Alhamis yayin kuma da shugaban na Amurka ya kwatanta takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a matsayin mutum wanda ba aboki bane ba kuma abokin gaba ba. sannan jam'iyyun adawa a zimbabwe sun fara nuna shakkun cewa jam'iyyar mai mulki ta zani pf ba za ta yi adalci a zaben kasar da ke tafi ba to kadin labaran kenan haramta shigowa da wasu albarkatun gona ya fara samar da alfanu ga najeriya to amma wasu na ganin da bukatar shugaba buhari ya ja kwararru a jika gaskiya ya kamata ya jawo wadda suna da hikiman sha'anin tattalin arziki domin su taimake shi za kuma a ji cewa ana shirye-shiryen zaɓen gwamnan jihar ikiti gobe asabar kamar kowace ranar juma'a jimai ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum birnin london da ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi a kan tituna saboda donald trump na karɓar bakuncin shugaban na amurka wanda ya isa birnin a jiya alhamis wannan ita ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta birtaniya tun bayan da ya hau karagar mulki kusan watanni 18 da suka gabata gabanin isashi birtaniyar shugaba trump ya kwatanta ƙasar a matsayin wuri da ya ɗauɗimi trump da mai ɗakinsa melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jakadancin amurka ne da ke birtaniyan ziyarar ta trump da mai ɗakinsa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin prime minister theresa may take fuskantar ƙalubale bayan da ministan harkokin wajenta boris johnson da wasu jami'an gwamnati suka yi murabus a wannan makon a wani mataki na nuna bore kan wani sassauci da birtaniya ke son ɗauka kan shirinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai shugaba trump ya yi fatan amurka da birtaniya za su cimma matsaya ta fuskar cinikayya wannan kuma wani batu ne da trump ɗin ya samu damar tattaunawa da firayim minista me yayin wata liyafar ban girma da aka shirya musu wacce suka halatta tare da mai ɗakinsa ƙarƙashin jagorancin me a daɗaɗɗiyar fadar blenheim da ake aka gina tun a ƙarni na 17 wacce ke da tazarar tafiya kilomita 100 daga arewa maso yammacin london kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a helsinki shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwarar aikinsa na rasha vladimir putin a matsayin mutum wanda ba aboki ba ne ba kuma abokin gaba ba ya kara da cewa putin abokin gogayya ne kawai yana mai fatan cewa watakila wata rana zai zama abokin amma dai ni ban san sa sosai ba a ranar litinin aka tsara shugabannin biyu za su gana a helsinki babban birnin kasar finland inda trump ya ce zai ɗago batun wuta yarjejeniyar rage makamai da batun amfani da makaman nukiliya masu tafiyar matsakaicin zango da rashin taki mutuntawa da kuma batun katsa landan ɗin da ake zargin ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 sai dai mambobin kungiyar tsaro ta neto na nuna shakku kan ko trump zai iya yin ta maza wajen tunkara putin kan waɗannan batutuwa wanda shi, putin ɗin ya jima yana, yana musantawa cewa ya yi wato rasha ta yi katsalandan a zaben na amurka a shekarar 2016 jam'iyyun adawa a zimbabwe sun fara nuna shakku ko jam'iyya mai mulki ta zane pf za ta gudanar da zaɓe cikin lumana nan gaba a wannan watan. wannan kokwanton na zuwa ne bayan da aka gaza samun halartar ko ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar wajen bikin kaddamar da wani kundin manufofin kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar amnesty international ta jagoranta a jiya alhamis da yawa daga cikin mambobin sauran jam'iyyun siyasar ƙasar sun halarci taron a lokacin da ƙungiyar ta amnesty ta kaddamar da manufofin kare haƙƙin ɗan adam a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe mataimakin shugaban kungiyar a kudancin afirka mulaye munan yanda ya ce kasar ta zimbabwe ta fuskanci matsalolin taki haƙƙin bil'adama a shekarun baya kamar na tilasta wa mutane su ɓace a ƙasar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun sha zargin tsohon shugaban ƙasar robert mugabe da yin amfani da tsara jama'a da azabtarwa da yin garkuwa da mutane domin ci gaba da zama akan karagar mulki amma mataimakin shugaban kungiyar na amnesty ya ce wannan lokaci ya wuce labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a pakistan ana zargin cewa 'yan sanda sun yi awon gaba da ɗaruruwan magoya bayan tsohon firaministan ministan ƙasar nawaz sharif kwana guda kafin ya koma ƙasar tare da 'yarsa maryam sharif wacce ake ganin ita za ta gaje shi a fagen siyasa yayin kuma da dukkan su ke fuskantar yiwuwar a tsare su suma a kasar mambobin jam'iyyar sharif ta league n ko kuma pmln a takaice sun ce kaman ɗimbin magoya bayanta da aka yi yunkuri ne na hana ba sharif kyakkyawar tarba a laho inda zai isa a yau juma'a tare da yasa a wani jirgin fasinja hukumomi a lardin punjab sun ce ba su ba da izinin a kama kowa ba amma wasu rahotanni sun rawaito cewa 'yan sandan sun ɗauki matakin kaman ne saboda kaucewa tashin hankali a birnin gabanin isowar sharif a ranar juma'a da ta gabata wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta yanke wa sharif hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma yasa kuma shekaru bakwai a wani zaman kotu da basu halatta ba bayan da suka gaza yin bayani kan yadda suka mallaki kadarori masu tsada a london shi dai sharif na zaune ne a london da 'ya'yansa inda yake jinyar matarsa wacce ke karɓar magani saboda cutar daji ko kuma kensa da take fama da ita shugaban amurka donald trump ya ce ya samu wani sako mai faranta rai daga takwarar aikinsa na kure ta arewa kim jong-un wanda ya yaba mai kan irin yunkurin da yake yi na ganin an kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma kokarin da yake yi na ganin an aiwatar da matsayar da suka cimma ta bai daya wacce suka rattaba wa hannu a taron da suka yi a singapore shugaba trump ya wallafa hoton sakon a shafinsa na twitter hade da fassara cikin harshen ingilishi yana mai cewa sakon alama ce da ke nuna cewa ana samun ci gaba an fitar da sakon ne rana daya da ran da rahotanni suka nuna cewa jami'an kore ta arewa sun ki halatta wani taro a jiya alhamis da takwarorin aikinsu na amurka inda ya kamata su gana kan yadda za a maido da ragowar amurka wanda suka mutu a yakin koriya a shekarun 1950 wanda hakan ya nuna wata sabuwar takaddama tsakanin kasashen biyu to amma an bar jami'an ma'aikatar tsaron amurka da na musu ɗinkin duniya suna ta jiran na koriya ta arewa a yankin nan da babu soji ba tare da an yi musu bayani kan dalilin rashin zuwan jami'an koriyan ba a cewar kamfanin dillancin labaran yunhap na koriya ta kudu da kuma wasu jami'ai da suka zanta da gidan talabijin na cnn da kuma gidan jaridar washington post mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka To kamar yadda aka ji, Najeriya ta fara hangen alfanu sanadiyar haramta shigowa da wasu albarkatun gona, to sai dai matakin na gasa ma wasu aya a hannu. Daga Abuja ga wakilin nasiru Adamu Itakaya da cikakken rahoton. yayin da zuwa disambar bana najeriya za ta dakatar da shigowa da shinkafa ta teku an samu bullar kamfanonin sarrafa shinkafar da kuma kalubalen da ya rage shine samun saukin farashin abinci ga masu awu ba wai kawai samar da masu kuɗi tsakanin manya da matsakaitan manoma ba jami'an gwamnati a dukkan matakai na cewa gyara na da wuya sai an daure duk da wasu na daure fiska cewa sun gaji da gafara sa kan alwashin sauƙin rayuwa malam aminu bello shine kwamishinan kasuwanci na jihar sokoto baka iya gina gida lokaci daya sannu sannu ake fara kuma idan idan muka yi la'akari da lokaci mulkin da aka canza shekara goma sha shida ne sun daɗe suna yi kuma kamar yadda masu faɗa suke faɗi za a gan cewa tattalin arziki ya yi ƙasa lokacin da wannan gwamnati zo kuma alhamdulillah yanzu ga yana yi sama mutane su ƙara haƙuri kamar da masu faɗa suka ce baka taɓa jin an ce ga inda rashin haƙurin wane kai shi ba to ina kira ga 'yan najeriya su gaba da haƙuri da gwamnatin muhammadu buhari a nan masanin tattalin arziki kuma tsohon mataimakin gwamnan babban bankin najeriya dr obade mai lafiya ya ce ko da shugaba buhari na da muradu masu kyau yana buƙatar taimakon kwararru ta fuskar tsara tattalin arziki matukar dai ana so a gani a ƙasa. Gaskiya ya kamata ya jawo wadda suna da hikiman sha'anin tattalin arziki domin su taimake shi. A nawa ra'ayin fa gaskiya wanda suke kusa da shi ba su suke son shi ba, kuma ba su suke ba shi shawarar da zai taimake shi kuma ya taimake ƙasan ba. Wato kana kamar babu kwararru zagaye da shi na fannin tattalin arziki. A'a babu, a maganar gaskiya babu. Ba wai kwararrun da kaɗai ba a zauna a samu economic team kowace mako ana monitoring ana duduba economic programs shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa hassan bello ya ce 'yan najeriya sun samu bunƙasar fitar da su waje kuma in an inganta layin dogo a tashoshin tudu na teku da ke yankin arewacin najeriya lamarin zai ƙara yawa ana fitar da abubuwa da yawa saboda abin da gwamnati ta fi ba da ƙarfi irin su riɗi irin su jinja citta daga kaduna wannan tashar tudu yanzu ana fitar da citta akwai abubuwa allah ya albarkaci kasan nan da abubuwa da yawa yanzu haka abin da ake so shine in ka duba za ka ga alkalin masu nuna cewa fitar da kaya yana yin sama zahiri dai fassarar bunƙasar arziki ga lissafin 'yan Najeriya musamman ma talakawa a kwanon tuwo ne da miya ko ba nama ko ko hura ko ba suga. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kada jihar Ikiti inda ake harmar gudanar da zaben gwamna gobe bayan wasu zafafan kalamai da barazana ga zaman lafiya zaben da ake ganin ka iya zama zakaran gwajin dafi ta fuskoki daban-daban. Daga kudu maso yammacin Najeriya ga wakilin Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton. Shugaban majalisar sarakunan jihar Ekiti, Oloye na Oye Ekiti, Oba Ademola Jude, yana ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya da suka yi kiran a yi zaɓen lafiya. Oba Ademola Jude ya ce yana fata kuma ya yi amanar cewa idan ana addu'a komai zai tafi daidai, saboda haka mu yi addu'o'i kana mu so junanmu. Shi ma Owa Ajiro na Ijoro Ekiti, Oba Adebayo Adewale ya ce ba duk 'yan takarar gwamnan za su zama gwamnan ba. Ba Adebayo Adewale ya ce mutum ɗaya tilo ne zai zama gwamna kuma duk wanda ya lashe zaɓen gwamnan to makarɓi sakamakon. ko Oluyin na iyi Ekiti. Obademola Ajakaye ya yi kira ga jama'ar Ekiti da su zauna lafiya. Mataimakin babban baturen 'yan sandan Najeriya mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda Joshak Habila ya ba da umarnin janye jami'an 'yan sanda da masu tsaron manyan mutane. the purpose of Saturday election. All officers attached to these individuals will be fully withdrawn. IG Joshua Kabila ya ce a dalilin zaɓen gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa duk jami'an 'yan sanda masu tsaron mutane masu gata su koma hedikwatar 'yan sanda da ke birnin Ado Ekiti da karfe shida na sanyin safiya. DIG Habila ya ce an ɗauki wannan mataki ne don su haɗa hannu da takwarorinsu don tabbatar da tsaro a ranar Asabar da za a yi yi zaben gwamnan ya yi gargaɗin cewa duk jami'in ɗan sandan da an ka janye daga tsaron wani babban mutum mai gata kuma bai koma hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Ado Ekiti ba to za a hukunta shi. Zaratan 'yan sandan da aka jibge dai domin tabbatar da doka da oda a lokacin zaben da bayan zaben dai sun rinka ta da tsimi a hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Ado Ekitin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, a shirin wani hantsi za a ji cewa. To mun zo wurin Tanzan kuma abin da ya faru a Sokoto, kuma mun yi ta'aziyya ga ainihin gwamnati da kuma 'yan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi. Mun sani cewa ga al'adar ku ta 'yan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abu abinda muka tattauna shine dukkan munan jihohin nan guda hudu ko biyar muna fama da irin matsalolin so a matsayin mu na shugabanni mun a kan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da za mu zamna a matsayin mu na gwamnoni da kuma ainihin ita gwamnatin tarayya ganin cewa wani tsari ne za mu fito don kada a ɗauke mu a yi mana bazata. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan gaji mai Ali da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji yadda sinadarai ko kuma ababen kimiyya da ke cikin ire-iren haɗe-haɗe da masu shan miyagun ƙwayoyi suke har haɗawa su sha ko kuma su shaƙa domin kasancewa cikin maye. kun kuma ji irin cututtukan da ake kamuwa da su a saboda shan miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankalin da suka hada da ciwon huhu da ciwon hanta da ciwon ƙoda da ciwon shiga ko kuma mutum ya haukace da dai sauransu. Masu shan miyagun ƙwayoyi kuma da su ake amfani wajen aikata miyagun abubuwa tunda ba su cikin hayyacinsu, kai wasu mutane ko kuma matasa benelin maganin mura suke sha fiye da kima domin kawai su kasance cikin maye. To, za mu ci gaba ko kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya. Benelin magani ne, uwa a kiyaye, a daina sha To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To, kita ga wani abu masu kuma adana fitsari wai sai bayan ya yi kwana goma a sha kuma fa. Donin fitsari kin san an fitsarin mutum akwai su nitrogen da sauransu kamar iska haka da ke fita da cikinsa. To su suka shiga suna iya canza maka yadda kake ganin abubuwa. su makatakar da kai kenan eh sai su sai su canza in suka shiga kaman ka shiga jinin ka sai su canza kaman in ka ga abu za ga ya canza maka za ka kana ganin abubuwa ba kamar yadda ya kamata ba kana ne cikin maye kenan eh kana cikin maye kenan eh kana cikin maye musamman maye sosai mai tsanani to wani irin illa game da kiwon lafiya kuma fa masu shan fitsarin ne yake musu so shi wannan mai kamar iska din in ya shiga huhun mutum to eh. shi kuma wannan yana yana illa ne ga huhu kamar shi ne shiga huhun kai kana sha da yawa to yakan illa daga huhu daga baya ma za ka samu abin da ake kira su emphysema da sauransu yadda ma numfashi zai zo maka aiki in kana shan shi da yawa in kana shakan shi da yawa kai in kana shakan mai fitsarin ba sha eh, suke ai wani lokaci ba sha wani lokaci ai kamar sukan sukan shaka ne kamar iskar da ke fitowa kamar kin san waɗansu ma suna har kamar irin su glue glue ɗin suna shakan kansa shi ma gulu wanda ake sawa a haɗa abu da abin ya lalace? Eh waɗansu suna shaƙa shi ma don na karanta abin da suke. Subhanallah. Suna shaƙan shi. To duk haka su kuma shi ma wannan iska ne in ka sa shi akwai iska gas da ke fita da kishin suka shaƙa to shi kuma sai sa su irin mugun maye shi kuma. To ai muna batun kiwon lafiya ne. Eh. To ka ce kamar fitsari yana bata huhu eh, no iskan da iskan da ake kin san ba wani lokaci ba shin fitsarin suke gaba ki ɗaya ba akwai iska da ke fitowa da suke shaƙa to iskan ne yake bata huhu eh iskan da ke shiga ya shiga huhu mutum sai ya bata shi to eh, haka yake kam da kwatami eh da kwatamin shi ma iskan ne suke ai kwatamin da iskan ne da ke fita akwai inda ya haɗu din akwai isko kamar wadansu abubuwa da chemicals da kamar abubuwan da ake haɗawa suke fita da wani iska da ke fita daga cikin su gas da turanci to shi suke shaka shi ke sa su shi ke sa musu abin da suke samu a ciki to taya kuma fa me yake wani irin cuta yake samun mutum to shi taya din kin in ya kone hayakin nan da ke shiga huhun dan adam don tayin illar shi ma ta fi yawa a hajiya don akwai ɗansu abubuwa barkatakin san tayayen da ake yin sa akwai abubuwan da ake haɗawa don tayin ya yi ƙarfi akwai su waɗansu masu kamar yoyi da waɗansu abubuwa to akwai abubuwa da yawa in ka shaƙa da yawa maka haihu zai iya halaka gaba ki domin abubuwan da ke ciki sun yawa ma hajiya chemicals da ake kira turanci don kin san da ake haɗa taya to in ka kona ta shi hayakin na duk waɗannan abubuwan na fita a cikin hayakin to ita kuma ya take shafar lafiyar mutum to kin san shi wannan hayakin da suke shakan shine ai wannan ma hayakin ya yiwa zai iya bata maka ba har idonka domin yakan sa idon in ya shiga idonka da inda kake shakar kuma zai bata waɗannan wuraren hajiya. Yana iya makantar da kai? In dai ka tsaya da yawa in dai baka lura in ka tsaya da yawa zai bata idonka ba zai makantar gaba ki ma zai bata idonka hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. to likita ko akwai wani ƙarin haske ne da za ka yi masu sauraron game da shan wa'annan miyagun ƙwayoyin eh hajiya akwai waɗansu cututtuka masu tsanani waɗanda suke tsananin gaske da waɗannan ƙwayoyin ke kawo hajiya wanne da wanne kenan su kwayoyin da ake sha ɗin nan kamar irin su tramol su codeine su opioid duk waɗannan ƙwayoyin da ake sha da suke juyar ma mutane da hankalin Eh cututtukan da kace masu tsanani su. To na farko ƙwayoyin nan in ka sha su suna rage numfashinka yadda ma za su yanke yadda kake numfashi ba a hankali ba zai hallaka ka kuma sukan sa ciwon zuciya wani wanda ya haɗu da irin yanka numfashin da waɗannan ba a hankali yana hallaka mutum kuma cikin huhun mutum in kana shaƙe-shaƙe abubuwan na wani lokaci yakan canza yadda hukunka yake aiki shi ke sa yawanci abin da ke kashe mutane su waɗannan biyun nan rashin numfashin nan da abin zuciya shi ke hallaka mutane yawanci. to duk daga cikin cututtukan nan waɗannan ne suka fi yin ɓarna kenan. eh don kin san kama a nan ƙasashen irin masu shaye-shaye akwai magani wanda musamman dole masu aikin lafiya da masu aikin kamar 'yan sanda suke ɗaukowa domin aka samu wani mutum wanda kamar ya ba a sa abin da ke faruwa dole a bashi maganin ne rage karfin su in ba don haka sai halaka mutum kawai baki daya duk wannan kwayoyin sun kashe mutane sun fi ma sun kashe mutane masu yawa a ƙasar ne ya fi ma abubuwan da sankara suka kashe a ƙasar nan ciwon sankara subhanallah eh. to wannan illar hajiya to Allah ya sawaike amin amin a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya Har a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai fa ba to likita ka san a makon jiya ba mu ansa tambaya ko ɗaya ba. <laughs> To da yake muna da sauran lokaci? Bari ka ansa ko da tambaya ɗaya ne. To to hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da ta fito daga wajen Adamu Sabi Wangara. Geza can jihar Kano. To. Ya ce don Allah wai me ke kawo cutar jiri ne. ko ka sha dai bayani akan kan eh, mun sha akan ciwon jiri ciwon jiri akwai waɗansu magunguna da muke sha suke kawo ciwon jiri akwai waɗansu mutane kuma lokaci wanda suke da kamar ciwon kwakwalwa suna kawo jiri akwai waɗansu kuma sankaran cikin kwakwalwa jikin ɗan adam yana kawo jiri wani lokaci abinda in kamar jinin mutum ya sauka da yawa yana kawo jiri mutum ma ya so me duk waɗannan kawo jiri hajiya. to kamar yanzu na sankaran kwakwalwan nan idan aka magance sankaran kwakwalwa mutum zai daina ganin jiri? eh inda aka ma aka maganta shi yakan daina mutum zai daina ganin jiri din hajiya to sauran to sauran eh. cututtukan kuma da suke sa jiri din su ma an warkar da su za a samu lafiya ko kuwa eh an saukar da yawanci yawanci aka aka warkar da su ana samun ana samun lafiya kwarai amma waɗansu kamar akwai waɗansu musamman waɗanda suke haɗe da kin san cikin kunnen mutum a cikin kunnen mutum akwai wani ɓannan shi da shi ke sa muke muke tafiya ba mu jinjiri to akwai wani ɓannan shi wani lokaci wani abu kan same shi to irin wannan wani lokaci sai waɗansu mutanen ah, ko da da wuya a sai sun sai an yi sa'a kwarai amma ana yi warkar amma wannan yana da wuyan warkarwa a saboda haka wani ciwon jiri din sai dai kawai mutum ya ta fama da shi iya rayuwar shi kenan waɗansu waɗansu ana iya baka magani da zaka sha to in ka sha yakan rage tsananin sa amma yawancin aka yi sa ana iya warkar da shi yawancin su ana iya warkar da su hajiya to eh. to wa'anda ba iya warkarwa ba kuma sai dai kawai mutum ya ta eh, shan magani kenan ko eh, ko kuma sai kuma ikon Allah to Allah ya sauke amin amin To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Adamu Habu Umar Inyanga a can ƙaramin hukumar Taura jihar Jigawa Najeriya. To. Ya ce wai me ke sa mutane ke yin farfadiya ne? To ciwon farfadiya dai akwai abubuwa da suke kawo shi. Waɗansu mutanen yana yiwuwa wani irin magani da suke sa yakan kawo wannan hajiya. Suka daina shan maganin sai su warke. to waɗansu mutane wani abu ne ke faruwa a cikin kwakwalwarsu wanda ke kawo wannan shi yasa wani lokaci ake ba su magani amma shi yanzu nan yanzu akwai irin masu ilimin kimiyya sun dago da sun gano wani abu da ake wanda za a buɗe kwakwalwar ɗan adam ɗin ne yana kamar yana yana ji yana za a rinka taɓan wurare a tabbatar an gyara wurin da ke kawo wannan ciwon nashi in aka gyara kuma aka yi a shi kenan aka yi sai warkar da shi yawanci aka yi wannan yana warkar da su ajiya To kamar in wani magani mutum yake sha in ya daina shan maganin zai eh, warke. duk magani ne in ka daina sha wannan za ka warke ke daya. Domin shi wannan magani ne ke kawo wannan ciwon. To me illar farfadiya? To illar farfadiya hajji wani lokaci za ka na wani wuri in ko ka faɗi? Kashi likita gashi ka fara tabo illar farfadiya amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka zan ja maka birki sai makon gobe idan allah ya kai mu za ka ci gaba da yi mana bayani kan illar ciwon farfadiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya Babu mai hoji da ke mata, ke a kan da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri To a gaishe ki yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. birnin london ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi a kan tituna saboda donald trump na karban bakuncin shugaban na amurka wanda ya isa wato na karban bakuncin shugaban na amurka wanda ya isa birnin ajiya alhamis wannan ita ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta birtaniya tun bayan da ya hau karagar mulki kusan watanni 18 da suka gabata gabanin isashi birtaniyar shugaba trump ya kwatanta ƙasar a matsayin wuri da ya ɗau ɗumi trump da mai ɗakinsa melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jakadancin amurka ne da ke birtaniya ziyarar ta trump da mai ɗakinsa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin prime minister theresa may take fuskantar kalubale bayan da minista harkokin wajenta boris johnson da wasu jami'an gwamnatin suka yi murabus a wannan makon a wani mataki nuna bore kan wani sassauci da birtaniya ke son ɗauka kan shirinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a helsinki shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a matsayin mutum wanda ba aboki ba ne ba kuma abokin gaba ba ya ƙara da cewa putin abokin gugayya ne kawai yana mai fatan cewa watakila wata rana zai zama abokin amma dai ni ban sansa sosai ba a ranar litinin aka tsara shugabannin biyu za su gana a helsinki babban birnin ƙasar finland inda trump ya ce zai ɗago batun wata yarjejeniyar rage makamai da batun amfani da makaman nukiliya masu tafiyar matsakaicin zango da rashin take mutuntawa da kuma batun katsalandan din da ake zargin ta yi a zaben shugaban amurka na 2012 wato 16 sai dai mambobin kungiyar tsaro ta neto na nuna shakku kan ko trump zai iya yin ta maza wajen tunkara putin kan waɗannan batutuwa wanda ya jima yana musanta zargin cewa ƙasarsa ta yi wa amurka shishigi a zaben ta na 2016 jam'iyyun adawa a zimbabwe sun fara nuna shakku ko jam'iyya mai mulki ta zani pf za ta gudanar da zaɓe cikin lumana nan gaba a wannan wata wannan kokwanto na zuwa ne bayan da aka gaza samun halartar ko ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar wajen bikin ƙaddamar da wani kundin manufofin kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar amnesty international ta jagoranta a jiya alhamis To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku muna ta iyalan marigayi Dabu Goni Zambuk da Dr. Bashir Imam Aliyu Hong murnar auren auren 'ya'yansu Muhammad Yusuf da amaryarsa Ummul Khaltum Bashir Imam a gobe Asabar 14 ga wata da karfe 11 na safi, a masallacin Juma'a na ambasada Dahir Waziri da ke unguwar Sanda a birnin Yola jihar Adamawa. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai kyau amin. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud da ya tani da salaman abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu darar smith ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.